Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya Yamai, yau Juma'a shida ga watan Maris na ashirin sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu asuma Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa ko za iya cewa kwanciyar hankali ta dawo a yankin iyakokin kasashen mali burkina faso da nijar a halin da ake ciki an gano ingantuwar sha'anin tsaro muna tare da karin bayani duk da kasancewar 'yan nijar masu yawa a birnin gawo na kasar mali waɗannan mutane ba su wadata da cibiyar rajistar masu zaɓe ba muna ɗauke da bayanin ɗaya daga cikinsu yaya ake auren farko a kabilar fulani akan haka ne rahoton musamman na wannan shiri zai mai da hankali A yankin iyakoki uku na kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso an gano cewar sha'anin tsaro ya inganta tun bayan taron shugabannin kasashen jason Sahel da na Faransa a garin Po na Faransar. A cewar wani mashawarci a fadar shugaban Faransa jiya alhamis a gaban 'yan jaridu na kungiyar manema labarai masu harkar diplomasiya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na faransa afp ya ruwaito mashawarcin ya nuna cewar wannan ci gaba da aka samu ya danganta ne da sake tsarin yaƙi tsakanin sojojin faransa da na yankin sahel wanda ya bada damar fasalta ayyukan soja a kwanaki masu zuwa za a watsa sojoji masu yawa na faransar da na afirka a wannan yanki a cewar mashawarcin na fadar shugaban ƙasar faransa daga nata bangare kungiyar farar hula na wato na tilibiri na ganin cewa riga malam masallaci ne a ce sha'anin tsaro ya inganta mataimakin shugaban kungiyar ccac a wannan jiha cewa ya kamata sojoji su ba da kokari sosai domin kwanciyar hankali ta tabbata a dukkan yankuna alzuma munkala ya yi wa nafisa adamu karin bayani Rashin kwanciyar hankali yana afkuwa ne a shimfiɗar arewa ga jihar Tilaberi wajen Mali, a Inates, Tongo-Tongo har zuwa Tiluwa da Shinagodar da kusa ga Afala, hare-haren da bandudduka da 'yan jihadi ke yi a cikin gundumar Tilaberi ana iya cewar an yi mako ɗaya ba a ji harbin bindiga ko ɗaya ba, kuma ta kafofin ba da labaru a an kai kwararen 'yan ta'adda kuma an kashe 'yan jihadi biyu amma tamu kundumar sai ba a taba kai mata hari ba kamar yadda aka aiwata na bayan nan yanzu abin da ya canza muna ganin yawaitar kasancewar sojoji a fagen dagar ba shakka ko suna iya su kar su fara tunkahon cin nasara mu muna buƙatar zaman lafiya kuɗiyomin ba wai na kwana biyu ko uku ba. A birnin Tawa an gudanar da wata haduwa kan cutar coronavirus tsakanin shugabannin ma'aikatar lafiya ta jiha da abokan hulɗarta musamman PNUD, OMS da kuma OEM. Daraktan ma'aikatar lafiya Dr. Isufu Gube ya bayyana cewa manufar haduwar shine wayar da kan al'umma yankin kan wannan annoba da ta shafi duniya a hirar shida da abdullahi ausuk cutar mashako tana fallara ne ga dan adam ta hanya na farko masassara na biyu kuma mutum ya rika yin tari ko ko ya rika samun matsala ga sheda da an ga wannan halaye nan ana iya a tsammanin ya kamu da wannan cutar coronavirus amma sai wanda hoyayye balaguro kasashen waje dan masassara da tari ko ko da matsalar sheda ana ganin shi a yau da kullum ta fannin mura ko ta fannin tarin kukugi ko ta fannin tarin lalau amma ita wagga sai in kai fito daga kasashe na waje inda ake tsammanin an ga wannan cutar duk inda adda hanya ta shigowa cikin kasa gwamnati ya ɗauki matakai na kulawa da duk wanda zai shigowa da lahiyar shi a diba shi kakin ya shigo kasa saboda sai an yi bincike a bar mutum ya wuce kasashe shida na afirka ne suka kamu da cutar coronavirus da suka hada da yankin sidiyawo a senegal da kuma nigeria a ƙasar niger inda kawo yau ba a samu wanda ya kamu da cutar ba an ɗauki matakai da yawa domin tunkarar lamarin da kuma kare al'umma a cikin wannan tsari ne gwamnan jihar yamai ke kira ga al'umma da su kwantar da hankulansu su kuma yi hankali da bayanan da ake yadawa a shafukan sada zumunta plan An ɗauki matakai na tunkarar wannan matsala. A bangaren filin saukar jiragen sama da dukkan hanyoyin ƙasa an samar da kayan aiki. Hukuma lafiya ta duniya ta ba da isassun kayan aiki domin tantance ciwon. Sannan yanzu haka ofishin ministan kiwon lafiya suna nan suna horar da jama'a asibiti domin tunkarar lamarin. Ina kira ga al'ummar ya mai kada su ya tashi duka da yake kafafen yada labarai na zamani suna ci gaba da yada labarai da ba kamshin gaskiya a cikinsu. Ya kamata kamata jama'a su gane dukkanin kasashen da suka kamu da cutar daidai ne idan mutum ya fito daga kasar to mu yi bincike a kansa. Ba wai shi ke nuna cewa mutum yana dauke da cutar ba. Ina tabbatar da cewa ba a samu ko mutum ɗaya ba da aka samu da cutar coronavirus a Nijar musamman ma a nan Yamai. 'Yan Nijar da ke zaune a garuruwan Mafti da Gawo na kasar Mali sun yi korafin cewa ba a kafa musu cibiyoyin rajistar masu zaɓe ba a inda suke, lamarin da suke ganin rashin adalci ne da yake an kafa cibiyoyi guda bakwai kamar haka, cibiyoyi hudu a Bamako, cibiya ɗaya a Kai, cibiya guda a Sikaso sannan kuma cibiya ɗaya a Segu. ishaka Abdulwahidu, sakataren hukumar kungiyar 'yan Nijar da ke gawo a kasar ta Mali, ya muna karin haske a game da matsalar da suke fuskanta a cikin wannan tafiya. Ishi a gawo. nan gawo muna da yawan 'yan Nijar akalla mutane dubu, amma ba mu taɓa samun rumfar zaɓe ba a nan. Bai huce sati ɗaya ba da jakada ya aiko muna da rajistan zaɓe da ke nuna cewa ƙasar Mali akwai ranhunan zaɓe bakwai a Kai da Sikaso da Segu, amma sauran rumfuna hudu da suka rage a Bamako ne suke babban birni. A yayin da Mafti da Gawo babu rumfa zaɓe ko ɗaya. Mun tura tambaya ga jakada don mi ba rumfar zaɓe zaɓe a eh, nan sai ce mana hukumar zaɓe ce sini ta aiko masa da takardar ba shi ne ya yi haka ba sai muka ce ai shi ne ya san inda akwai 'yan nijar ba sini ba saboda sini ba ta san inda ke akwai 'yan nijar da inda ba 'yan nijar ba Ƙoƙarin da muka yi na jin ta bakin Nijar a Mali ya ci tura, amma za mu sake dawowa kan wannan batu a shirye-shiryenmu na gaba. A jiya shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya bayyana cewa ba zai ajiye takardar sake neman shugabancin kasar ba a zaben da za a gudanar a watan Oktobar na 2020. Ya bayyana hakan ne a Yamoussoukro a gaban 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dokokin kasa yayin wani babban taro na musamman. A cewar Venance Conan shugaban rukunin jaridar Fraternité Matin kuma dan siyasa a kasar Cote d'Ivoire. wato ya bayyana cewa wannan mataki zai haifar da sabbin 'yan siyasa a kasar ta cote d'ivoire sai mu saurare shi a hirar shi ta wayar tarho da habibu garba Na fahimci da alaka ce ta siyasa zuwa ga abokan gwagwarmayarsa su Beje da Bagbo. A yayin jawabinsa na karshe a Katsura, karara ya bayyana cewar da zai aza takararsa idan wa'annan biyun suka aza takararsu. a gani na ba zai komo ba baya ga faɗar da ya yi yanzu domin ko a gaban 'yan majalisa 'yan sanata da kuma bisa kunnan duniya baki ɗaya ya yi faɗar shi matsalar tana nan ga wa'annan mutanen biyu beje da bagbo shin beje a shekara tasa'in zai aza takara a yayin da watara ke janye takararsa don ya je ya yi takara da mutunan da ke da shekarun ɗansa su ma kamata janye ina ganin wata sabuwar fuskar 'yan siyasa ce za ta bullo ina fatan da beje da bagbo ba za su taurin kai ba don samun ganin an sauya sabuwar fuska ta 'yan siyasa A yau ofishin ministan al'umma da na kyautata rayuwar ɗiya mata da kare yara ƙanana da kuma ƙungiyar matan jami'an tsaro suka gabatar da addu'o'i zuwa ga jami'an tsaro da suka kwanta dama a fagen yaƙi. lokacin haka minista Albaka Zainabu ta yi wannan bayani. Mun tsaya, mun ba kanmu shawara kuma mun diba muka ga menene mahi kyau da za mu yi shine mu kawo ma 'yan uwanmu, ɗiyanmu, jikokinmu goyon baya bisa wannan yanayi da ake ciki na yaƙi wannan da ya ɗauki rayuka na 'yan uwanmu sojawa kusa iyalansu suna nan muka ce to za mu keɓe wannan rana saboda su kuma mu kawo gudunmuwa ta kuɗi wadda mata tabarkalla sun bada an ba da yawan miliyan 23 da 700 da jika biyar wannan shine gudun ta mata fusahar zamani kan harkokin noma sun shiga cikin sha'anin bikin noma wato cikin bikin nuna kayan noma ayyukan ruwa muhalli da kuma kiwo da aka kammala a ran hudu ga watan mars a yamai agritech da kihi su ne manhajoji guda biyu da suka samu tukwici a wata kwamfular da haɗaɗɗiyar ƙungiyar reka ta shirya tare da abokan hulɗarta. Salamatu Sami ƙwararriya ce a fannin na'urar zamani a Reka kuma ta yi mana ƙarin haske kamar haka. Tsari biyu ne da suka yi fice sosai su ne suka samu galaba. Na farko shine mai ba manoma na birnin Yamai da na cikin jihohi damar su sayar da albarkacin noman nasu musamman ma danyun kaya da ke da wuyar sha'ani haka zalika akwai masu kaiwa har gida gashi kuma ana iya samun sakamako ta hanyar yanar gizo tsarin ya samu tukuncin miliyon ɗaya na kuɗin sefa tukunci na biyu shine ake ce ma kihi don karfafa hanyoyin kiwon kihi ya samu tukunci na jika biyar wannan shine zami nan gaba a cibiyar reka ba mu da wannan tsarin amma akwai wata kungiyar da ke yin shi tare da abin hannun wasu abokan hulɗa. Nan da kwanaki biyu ne za a gudanar da shagullar ranar mata ta ƙasa da ƙasa. Albarkacin haka studio Kalangu zai kawo bayanin mata gwarzaye da dama da suka yi fice. Safiya Aminami da aka fi sani da, da walakabin wato Safiya ka'idan gaskiya tana waka ne tun shekarar 2006. bayan ta kasance cikin kungiyar ka'idan gaskiya ta raba gari da su inda ta tafi wato inda take tafiya da harkokinta ita kadai ta yi wani albama mai suna poem final da ke kumshe da waƙoƙi guda goma sha biyu da zumar tallata waƙoƙin Nijar a duniya. Safiya Aminami ta yi wa Maryama Gello Kenda ƙarin bayani. Point final ya danganta ne da wata irin waka da nake yi a da. Muhimmancin shine ina son masu shawar waƙoƙi na su san cewa swimming tip ne zai bambanta dan dama da kabewa domin wannan wani sabon salo ne. Mun yi tsari sosai wanda ya sha bamban da na kai dan gaskiya da ke da nasaba da na gargajiya. Amma a nan mun zakulo na zamani na bariki. Haka ne a nan kaɗai ne muke da rashin mai da hankalin 'yan ƙasar Nijar dalilin da ya sa kenan na ga ya dace mu haɗa a mu Shi yasa ma nake muke wannan aikin tare da MDM watakila za mu yi hoɓasa a wannan fannin da har yanzu muke shawar kasancewa a kai. to mallam yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a tabara da sallar shekara-shekara ta makiyayan fulani wato hotingo ana daura auraraki da yawa a gargajiyance yaya ake auren farko wajen makiyaya fulani a yankin dalol a jihar doso ga amsa cikin fasarar wannan rahoto na sumana ahmadu Sanye da tufafin su mafi kyau mahalarta bukukuwan hutungu na amfani da wannan dama domin nuna wa bakinsu yaya ake bikin auren farko a wajen Fulani ga waɗanda za su aure a gaba wani abu ne kamar wata tilawa. Biba Nu alkali mazauniyar birnin Gaure ta ba da bayani kan tsarin. Yawancin lokaci iyayen ne ke zaɓar mai 'yansu mata ko mishi sai a yi biki. Sai ma bayan an ɗaura aure an yi biki ne su kuma ma'aurantar za su ga junansu idan amaryar karama ce sai ta zauna gidan ta har sai bayan shekara biyar sannan ta tare gidan mijinta domin shirya bikin auren fulani a wannan yanki babu wata buƙatar kashe kuɗi sosai amma duk da haka ranar ɗaurin aure ma'aifan ango a cewar ramatu sumana daya daga cikin tsofaffi a birnin gaure iyayen mijin ke baiwa dangin amarya sa da saniya guda guda su kuma iyayen amaryar idan suna da hali sai su baiwa diyar tasu shanu kenan wannan wata hanya ce ta tsayar da diyar tasu gidan mijinta da kuma dafa mata kenan ita da mai gidanta za su iya sayar da nono da ma shanu su kuma juya kuɗin su amma ko da rabuwa ta zo ita matar za ta komawa da abin abinta gidansu bayan an ɗaura aure idan amaryar yarinya ce sosai za ta zauna har tsawon 'yan shekaru a cikin gidan da ke masaukinta ma'ana gidan uwayen ango a lokacin da ta kosa za a kai ta gidan aurenta domin daren farko to sai dai kuma ba za a ce auren ya tabbata ba nan take kamar yadda Bubakar Hamma Bedi masanin al'adun Fulani Nijar ya shaida. Idan aka yi auren kwanaki kalilan bayan haka sai ma'auratan su tafi wajen iyayen amarya ita kuma ta je wajen iyayensa. A rana ta farko idan ya zo da abokinsa suna iya ɗaukar tsawon wuni ba sa tafiya ko ina ko ruwa ba sa sha. Shine ake kira go'ije. Bayan wasu 'yan kwanaki ko wata sai su koma wajen iyayen amarya. Haka za su ci gaba da yi angon baya tarewa da amaryarsa sai dare na bakwai yana iya yin shekara ɗaya ko kuma fiye da haka zamani da cuɗanya sun kawo tasiri sosai ga ƙabilu da al'adu amma wasu ƙabilun nijar sun ce nasarar riƙe al'adunsu na tushe kamar yawancin wuraren fulani na dalol yankin doso da wani aure na fulani muka ƙarshen shirin na maraicen yau a huta lahiya